Ka ne abin da nake so na gaya maka wannan cacar da kake tayawa ki tsaya kina bata min lokaci na da aure ki haka mai kama an kama shi haka ne wallahi tallahi to kama man kama ai na shige ke yau ka gaishe da kayan wancan jibi gaishe da kayan wancan duk da a sanin da za a yi hanyar da za a samu kuɗi a ji a buga caca caca dai ba ƙarya ba ce yau ce za madu ta ni da na aura ɗana yar gidan ibro kwaran sai murgara da kuɗin auren innamal khamr wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali shaytani fattani a raba da ni a raba da ni amma ka taimaka wannan kara kicibis baba ka ce kai ba dan ta bane to bakwai uku nawa kenan kiya kenan yaro yanzu doron anana din nan da ka zaga wallahi kafin ka ga kowa abun sai ka fara ganin ibro inda kuɗin da mai kuɗin tsaya take daka in ba mai kuɗi zan ware ha kai hey darajar aure ba mai gida da hena katta tattaka ka a gidan nan an ta taɓa rawa ne mun ya ci uban sa an ta taɓa rawa ne mala. ya faɗa saboda ya fada duk kafa kuma ke sarki ka daure mai ki a'a karka wai ina za ka ce eh wai ina za ka tafi na gaya maka wallahi tallahi billahi allazi la illa wa. inda wannan ya ce gwara ma ka ni ba za a aure da ita ba